tun bayan da sojojin Najeriya suka kaddamar da harin baya-bayan nan na Aita ta kare da ya kai ga kwato dajin Sambisa. Bayan da mayakan na Boko Haram suka tabbatar da karshen su yazo, sun yi ta faman arcewa daga dajin yayin da jiragen yakin Najeriya suka yi ta masu ruwan bama-bamai daga sama, al'amarin da ya sa da dama daga cikin su aka daddamke su. Duk da hukumomin tsaron Najeriya sun ki cewa komai akan wannan batu, amma wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewar an cafke wani farar fata cikin mayakan na Boko Haram. Na tambayi hafsan sojan Najeriya mai ritaya da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue. Kanar Aminu Isa Kwantagora ko yana jin akwai yiwuwar samun farar fata cikin mayakan na Boko Haram? Ba ka jana cewa sojan haya inda za ka biya za ka samu kowane kalan mutum da zai maka yaki ba bakon abu ba ne a yaki wai cewa an dau hari a wajen yakin da bai kamata a kai shi shi yake kira masu nari kenan sojan haya in ka biya shi ko ina ne zai ɗauki bindiga je yaki. To amma duba da yankin arewa masu gaba zake kana ga abin da yi wa sama kadin me zai hana me zai hana ba zai shigo ta Libya ba ba zai shigo ta chadi ba kasar Libya fa yanzu ba zaman lafiya ni ji tsoro na din kenan ga wa an samu lafiya Libya Mali ba har yanzu arewacin Najeriya na cikin za mu zauna ne cikin dari dari saboda makamai na yawo da yawa sojan haya na yawo da yawa Dr. Bawa Abdullahi Wase kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya a tarihin tashin tashi na duniya gaba ɗaya akan samu hannun waɗanda ake kiran su masu wadda su dama kuma inda fitinan take za su bi ka su nuna cewa za su iya koyar barun yaki za su koyar da yadda ake amfani da makamai kamar yadda kuma duk duniya aka gani irin makaman da su waɗannan ke ta amfani da shi a wannan an san babu ɗaya daga cikin shi da ake kerawa a Najeriya dole ne kuma za a samu irin waɗannan zo suna koya musu in ko haka ne ya zama cewa shiga wannan ya yi tonon fili ne wadda na san jami'an tsaro ba za su so su faɗi filla-filla ba don dalili na farin farko bincike zai samu ko da akwai hannun wasu suke wasu bangare na biyu kuma domin su samu sassala a kasashen da waɗannan suka fito. Tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojan Najeriya Aliko Yan Rashid Harun ya ce wannan batu ka iya faruwa. Zai zama to gaskiya ko da influence da wasu mutane a waje. Ya kamata a duba shin wannan mutumin daga ina yake daga wace ƙasa yake ta ina ya shigo me ya zo yi wannan abun da ya ɗaure mutane kai. Kawo yanzu gwamnatin Najeriya da ma rundunar sojin ƙasar sun ki ce cewa komai akan batun. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.